وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 22 ga watan biyu shekara ta 2013 da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta daidai da ranar 12 ga watan hudu shekara ta 434 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a satin da ya wuce muka kammala sati biyu kai da suka wuce muka kammala karatun littafin manhajar salikin wata tawdihul hulbeti hifidde na abdulrahman bin nasir sa'idi allah ya ji kansa da rahama muka ambata cewar za mu shiga littafin nabiyin rahma shine kamar haka annabin annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan rahama wannan littafi na dan uwa malami aboki dan unguwa abokin karatu dr muhammadu Sani umar rijiyar lemo wato ainihin magajin malam jafar mahmud adam mai tafsiri a madadinsa yanzu da gudanar da karatukan da yake a nan gadon kaya to littafin yana da shafi 231 da muka ce ga an tafi a sake bugunsa a fito da shi da gyare-gyaren da suke cikin wannan ba tare da an sami gyara ba bugu na biyu da kuma ga cewa sai dai in photocopy din wani bangare za a yi daga ciki mu fara to ajiya na tafi yin photocopy na ga mai na zai kare ban je gurin photocopy ba saboda cekin sai na hakura na jiyo na dawo to maimakon haka sai na ce to ai dama ba mai tarihin shi mai littafin da muka kare ba abdulrahman bin nasiru sa'id sai na zaɓi ce to bari mu ɗan taɓa abin da ya shafi tarihin rayuwarsa a yau a ƙaru da wannan in ya so ɗayan biyu in wannan ɗan za a fotokofi zan fi so ma a ce wasu daga cikin ɗalibai su gudunmawa su mana fotokofi ɗin ɗaya bisa uku nasa wanda suka samu su samu ko kuma a fotokofi ɗin wannan littafin mai shafi goma sha hudu na ɗalibinsa ne shine ma yake hudu ba a masallacin da da wannan yake wannan malamin wannan ya wannan littafi saboda haka da ya rasu sai zama duk karatukan da yake shi wannan ɗalibin shi ke gudanarwa da sallar juma'a su hudu ba da sauransu har ma suna cewa wannan dai shine photocopy din wannan ma'ana shi wannan littafin da muka gama manhajar saliki malamin da ya shi to wannan da yi wannan littafin su, judu sahu sujudar mantuwa a sallah muhammad bin salih da ithaimin ɗalibinsa ne wanda ake ganin shine fotokofi ɗinsa komai da to ya yi littafi a kan sujudar mantuwa da ake a sallah mai shafi sha hudu sai nake tunanin to ko shi za a yi fotokofi. mu biya shi kafin mu gani a sami gyaran sallah in ya so an kammala shi wannan ya zo kan sannan falin in bai zo ba kuma Ka ba da muka iya sai mu waru wasu adadin da ya mai fotokofin kamar da muka faɗa sai mu dora amma na ce sai na zo an yi shawara abin da aka cimma sai ya ya ake gani a fotokofi don mai sha hudun to ba da aka tunda sha hudu ne makaga cikin sauƙi ga rabasa ga wanda zai sadaka to za mu shiga bayanin abin da ya shafi rayuwar shi abdulrahman bin nasir sai da farko dai za mu magana a kan dangantakarsa sannan sai alkunyarsa sai kuma ƙabilarsa inda aka haife shi rayuwarsa ta ilimi wasu daga cikin malamansa halayensa da kuma littafan da ya rubuta waɗanda za mu ɗan taɓa a cikin tarihin rayuwarsa ɗaya daga cikin ɗalibansa da ya ba da labarinsa yake cewa nasaban malaminsu shine abdurrahman farkon sa ke dan nasir sunan mahaifinsa nasir shi kuma nasir dan abdullah mana sunan kakan abdurrahman mai littafin da muka gama abdullahi mahaifin kakansa kuma sunansa nasir kenan sunan baban abdulrahman sunan mahaifin kakan sani an gane ku mahaifin babansa kenan mahaifin kakan abdulrahman shi ne aka ɗauki sunansa aka sa wa mahaifin shi abdulrahman ɗin abin da ya wato maimai ake yi Alis sa'idi wanda suke zuriya da shi as-sa'idi wanda aka fi danganta shi zuwa ga su da zuwa ga shi kakansu na na koli kamar irin yadda aka saba ana yi yanzu ɗaya ɗan tata sai ce ɗan tata da jikokin da tattaɓa nan duk ɗan tata ɗan tata ɗan tata an fahimta ku haka kuma ɗangote ɗangote haka za ta tafiya ɗangote ɗangote ɗangote to kamar irin wannan alkunyarsa ne masa alkunya da baban abdullah wanda ta ce alkunyarsa ƙabilarsa kuma ɗan ƙabilar tamim ne cikin ƙabilun da suke wato ainihin ƙasashen laraba a nan kasar saudiya inda aka haife shi an haifi Abdurrahman bin nasir a garin unaiza sunan garin su kenan unaiza unaiza kuma ka ce alkarya ce ko ka ce ƙauye ne ko ka ce gari ne a ƙarƙashin jihar kasim da ke cikin wato jihohin ƙasar saudiya an haifi wannan bawan allah a ranar sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu da talatin da bakwai da yin hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu marayan uwa da uba domin mahaifiyarsa ta rasu yana da shekara hudu mahaifinsa kuma ya rasu yana da shekara bakwai to da ka ya rayu marayan uwa da uba ba uwa ba uba a daidai lokacin da ba zai iya kansa wani abu shigen irin yadda ya faru da manzon mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mahaifinsa ya rasu tun yana ciki da mahaifiyar ta haifo shi kuma ta samu shekara wato shekara hudu da ita sai ya rasu bayan ya rasu sai taka ya dauka ta rasu sai taka ya dauka shi ma shekara biyu da suka da shi shi ma ya rasu karshe dai sai dan uwan mahaifinsa ne ya rike shi abu talib da kuma Allah cikin ikonsa tsarin da ya dauka wa kansa ubangiji subhanahu wata'ala shine gatan marayu yasa yace alam ya ji duka yatiman ba'awa shin ba maraya Allah ya same ka ba sai ya maka wato ainihin mafaka ya tattaro ka zuwa ga wanda irke ka ko mahaifin da ya haife ka sai haka to shi ma wannan bawan allah haka ce ta faru da shi ba uwa ba uba amma sai allah ya tattaro shi zuwa ga wanda suka rike shi rikewa kyakkyawar rikewar da ko mai uwa da uba sai haka don haka ta bangaren abin da ya shafi rayuwa ta ilimi ya rayu ina mai neman ilimi inda Allah ya datar da shi ya karanta alkur'ani ya haddace shi ya zama gwani na gwanaye a cikinsa yana da shekara goma sha ɗaya ina da shekara sha ɗaya in ka ƙwanƙwasa shi za ka tar da ƙur'ani to yanzu masu uwa da uban ma guda ne suka yi shekara sha biyu ba su da rabin ƙur'ani ko? to saboda haka yana da shekara sha ɗaya allah ya datar da shi da sanin littafin allah sannan ya shagalta da harkar neman ilimi a cikin garinsa iya ƙauyensu ibi duk malaman da suke garinsu ya rika bibiyar waɗanda allah ya datar da shi da samun suna kwarkwaɗar abin da allah ya ba su na da kuma duk wanda ya ji ya zo garin daga cikin malamai shi ma sai je ya masa don samun abin da yake da shi na ilimi haka ya ci gaba da yi ijajirce ya dage har allah ya datar da shi da samun kaso mai tsoka a harkar ili. duk wannan da ka taba shi sai ka ji shi ba dama domin ya taso allah ya shi da basira da saurin hadidiyar karatu dan bai wani shi irin su sau a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suke tara karatun da sai kai shekara da shekaru kai ka yi shi to lokacin da ya kai shekara 23 a rayuwarsa sai ya zama wato mai ba da karatu har ma ya zama malam ina koyarwa kuma yana zuwa ya koyo a duk da wannan lokacin da ya zama malam bai daina zuwa ɗauko karatu wai sunan wani littafi koyi ka koyar to haka ya rika yi shi haka ya ci gaba har sai ta kai wato a cikin garin unaiza in aka ce an dangana da shi a malamai sai a ce an shafa fatiha kun je gurin malam abdulrahman an je a ai ga abin da ya ce to shi kenan ku hutar da kanku haka ya zama a garin to wannan baiwa da allah ya masa ya same ta ta dalilin wato bibiyar malamansa kamar haka guda uku kowane waro amma suna da yawa akwai malamin da ake ce masa ibrahim Kumai. wannan malami ya kare shi da sanar da shi hadisi sannan akwai malaminsa muhammad dan abdulkarim shi kuma ya koya masa fikihu ya koya masa larabci da wasu ilimin ma daban-daban sannan akwai malaminsa salih dan uthman ya koya masa tafsiri ya koya masa tauhidi ya koya masa fikihu ya koya masa usulul fiqh ya koya masa larabci to wannan dai shine malamin da ya fi nani kewa bai bar shi ba har sai da Allah ya karɓi ransa da haka galibin karatunsa mafi yawancinsa ya sami shi daga wannan malami salih dan uthman yana da wasu malaman da dama masu ɗimbin yawa da allah ya datar da shi da samun abin da suke da shi na ilimi sai ɓangaren halayensa malamai na ambata cewa wannan bawan allah ya shahara da ƙanƙan da kai bai ɗaukan kansa wani duk da bai da allah ya masa ga sanin ƙur'ani ga tafsirinsa ga fikihu ga tauhidi ga harshe da abin da ya kama da haka amma in haɗuwa ta haɗa ku da shi kai ka ce bai taɓa yin karatu ba baya jin cewa shi wani ne ina da wannan ya shahara da har malamai suke cewa in ka zo katar da shi tare da wanda yake ƙasa da shi kai ba ka ce wannan ƙasa da shi yake ba shi kuma yana sama da shi ta ɓangaren mu'amala da yanayin yadda yake da sauƙin kai ba za ka gane cewar ya girma wancan sai dai ka kalle shi ka san wannan gaba yake da wancan haka kuma in ya haɗu da wanda yake gaba da shi to nan fa dama ba dama dan ina jin cewa wannan gaba yake da shi ikan sa ma wato kankan da kan ya fifici a ce wanda yake kasa da shi sannan shi ba talaka ba mai kudi a mu'amalar dan kai mai hali ne ba zai mu'amalance ka daban da yadda zaiwa mara hali ba a'a duk dan adam dan adam ne duk musulmi musulmi ne a haka yake kallon kowa mu'amala da shi yadda kowa zai ji ya gamsu da abin da aka masa sannan allah ya zuba masa tausayin talakawa da tausaya wa bako saboda waɗanda ma abin tausayi duk inda bako ya zo shi na ɗarɗar da 'yan gari bai san hannun wanda zai faɗa su ma suna ɗarɗar da shi ba su san wani iri ba ne tun ba ma irin wannan lokacin ba kai bako ka da cewa to ko can za ka kuma ka kwana ka a ce a gidanka ya sauka shi ma kuma yana ɗarɗar wajen waye sauka to Allah ya sanya masa tausayin bako da kuma tausaya wa talaka wanda ya duk da bai da ƙarfi ba shi da abin hannu da bahaushe yake cewa ko ƙarancin abin hannu amma a hakan yake iya yaki ce abin da yake da shi ya taimaka wa talaka ko ya taimaka wa bako wannan ya malamai suke maganar cewar wannan ɗabi'a ta sa ya samu ƙaunar al'umma da su. sannan wani abu da yake da shi mutum ne mai kamiya shi ba mai shi ba ne amma kuma ba za ka ji cikinsa ba ba zai zo ya koka ma ya yadda da abin da allah ya hukunta masa shi ya tsoro masa shi zai yaye masa ko shi zai ba shi mafita Ina da kamiya akan abin hannun mutane kuma sautari a irin wannan yanayin da muke ciki shi aka rasa ake samun wulaƙanta, ilimi da masu ilimi ɗabi'a ce ta ɗan adam in kana son kayansa to kuma sai ka haƙura da wulaƙancinsa amma idan ba ruwanka da abin hannunsa sai ka tsira da mutuncinka haka wani mawaƙi yake cewa wallahu yagdibu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yagdibu shi Allah fushi yake in baka roƙonsa shi ko dan adam duk sanda ka ce ba ni ba sannan ka tono shi sannan ne ransa zai shi innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru wa idza masahu alkhairu manu'a akwai ba ni kuma baya son yawwa shi dai ba shi da juriya ungu amma dai akwai son a bashi to shi sai Allah ya datar da shi bai da wannan ɗabi'a albarkacin ƙur'ani da ilimin da i sai allah ya tafiye da wannan ya zama yana da taka tsantsan ɗin abin hannun mutane kuma shi ga shi da sanya ba da nasu duk da bai da shi da yawa sannan allah ya yi shi da juriya duk abin da ya sa a gaba da gaske yake in ya tunkari abu zai yi to zai yi ba sassautawa ba wasa a ciki kuma wannan shine alamar yan mazan da ta ce alamar jajirtattu a duk abin da ya sa a gaba haka yake sannan malamai suke cewa allah ya masa baiwa alamansa da suka rayu da shi da malaman da suke lokacinsa cewar allah ya ba shi iya koyarwa da iya yadda zai maka bayanin da za ka fahimci abin da baka gane ina da wannan baiwa ah to ai mu ga launi tunda mun ga yadda ya zuba su bayanin da ka bi sai ka gagarai cikin sauƙi sai ka fahimci abin da baka fahimta ba da to na ga a ce kuma shi ke koyarwa ko ya bar rubutu ya yi sauƙi to ina ga kuma a ce shi zai maka bayanin abin nan mai sauƙi to ina da wannan baiwar da allah ɗi masa wani abu da yake da wato sa-shi abin ƙauna da su a cikin wato ɗalibansa da al'ummar da ya rayu da su yakan yi ƙoƙarin ɗaliban da yake raina yakan sa su hadda karatu in aka yi littafi wanda yake ɗan ƙarami mai tattaro fa'ida sai ce to za a yi hadda wannan littafi yanzu ba wannan mun ce shafi sha hudu ba ne ko sai ce to in mun gama za a haddace wani kuma ya ce to ko fasa zuwa zai yi ko <laughs> mala abin da zai yi kenan zai ce a haddace littafin sai ce a haddace idan aka haddace sai tare da kyautar wanda suka yi haddar kana zuwa karanto ka haddace lafiya lau ka kai har ƙarshe sai ce to ga kyautar ka kai ma kana haddace kai ma ga kyautar ka ga bai san adadin wanda za su zo sun haddace amma zai yi shirin kyaututtukan da zai basu to wannan yasa sai Allah ya azurta shi da ɗalibai masu ɗimbin yawa Allah ya sanya masa albarka cikin karatu Allah ya ji kansu da rahama to wannan bawan Allah ya yi rubuce-rubuce daga cikin rubuce-rubucen da ya yi akan tafsiri sharhin littafin Allah Alƙur'ani mai girma inda ya wani tafsiri nasa da ake cewa da shi tafsirul karimin rahman sauƙaƙawar mai karamci da jin kai Allah ke tafsirin nasa ya shahara da tantance abubuwa a babin abin da ya shafi ƙudiri harka aƙida ta musulunci tsantsa ina da iya bakin kokarinsa ya ga ya baka abin da ya tabbata daga Allah ko manzo a cikin tafsirinsa duk ayar da suke magana a akan sukofin Allah da haƙoƙinsa to zai zo maka da bayanan su yadda ba ka da fargaba sannan kuma zai zo ya duba abin da aya ta ƙunsa, irerayi abin da malaman tafsiri suka faɗa ya baka a cikin salo mai sauƙi da haka lokacin da muka gama madina ko wani malami da ake cewa da shi abdul muhsin al-abbad ina nan shi ma yanzu ya makanci ko sanda muna nan din jagora ake a kawo shi ajin amma yana mana karatu duk ayi da ta yi magana akan abin da yake karatu sai ya zo da ita haka zai jero daga farkon qur'ani har ya ina daga cikin wanda suka yi wato rike jami'ar madina matsayin shugabanci har malamai suna cewa ma dalilin rasa sa yawan bincike da kuma wato karance-karancen takardun jami'a da ya to da muka gama sai muka ce da shi ala gafata malam to muka shi za mu koma garuruwan can kuma haka karatu kowa allah sarki ne to ya batun tafsiri sai ce to shawararsa da mu mu nemi tafsirin ibnu kafir mu hada da tafsirin fatihul qadir sannan mu nemi wannan tafsirin tafsirul karimur rahman yace ce inda mun kiyaye waɗannan mu je da inda mu yi tafsiri mu to tafsirinsa tafsiri ne an yi shi yanzu a mujalladi guda ime mai guda ɗaya don sauƙaƙawa masu siya ina da daɗi ina da kyau sannan akwai alƙawa'idul hisan da da tafsirin qur'an ƙa'idoji kyawawa don sanin yadda za ka fassara ƙur'ani bayan ya fassara ƙur'ani shi sai kuma yanzu ya fitar da ƙa'idodin da in za ka bi su za ka samar da tafsirin alƙur'ani gangariya kaga shi ya yi kuma ya ba da ƙofa da hanyar yadda wasu ma za su zo su bi su zama malaman tafsiri wani su a malamai ba su da yawa sannan akwai littafin da ita ya sirrin latifin mannan hiya khulasa tafsirin ƙur'an bayan tafsirin da sai kuma ya rairayi tafsirin qur'ani ya baka shi a rairaye wai dai dan ka same shi da mai daɗin haɗiya da sauƙin wato kiyayewa sai ya sake yin wani ƙarami shi ma da wannan suna haka ya rubutu a tauhidi ɓangaren ɗayan ta Allah inda ya littafi alƙawlus sadid fi maqasidit tauhid madaidaiciyar magana don sanin inda ɗayanta Allah isa gaba manufar da ake nufi da ɗayanta Allah to akan haka yi magana madaidaiciya akwai littafin da ya alhaƙul wadi almubin ma'ana gaskiya mafayyaciya ko fayyatacciyar gaskiya wacce take a fili ƙarara sharhin tauhidin annabawan Allah da manzanni shi ma akwai wannan littafin waɗannan ɓangare abin da ya shafi tauhidi kenan muka ɗan tsakura su ba su nan ba a ɓangaren hadisi ya yi wa littafin umdutul ahkam sharhi shi ma malamai suna siffata sharhinsa da cewa yana daga cikin mafi sauƙin sharhi da kuma tsamo hukunce-hukunce daga cikin hadisan ta salon da wato zai ƙayatar da kai kuma ya birge da wasu waɗannan masu yawa allah ya karɓi rayuwar wannan bawan allah ina da shekara 69 a duniya tsawon wannan shekara da 66 ina ta ɗawainiya da hidima ga addinin musulunci da kuma Ido. a nan dai garin unaiza inda aka haife shi a nan ya cika nan aka binne shi allah ya ji kansu da rahama wannan shine da yanayin tarihi a shi kuma da littafin na ɗalibinsa ne wanda na ce fotokofinsa jami'ar madina ita ta buga shi ta rikarar rabawa ya kira shi da sujudu sahau sujadar mantuwa sunan littafin ma kenan sujadar mantuwa to iya dan shafi kawai za mu ɗan karanta kaɗan haka ajiyar da yake kafin kuma a yi fotokofin kuma mallaka sai mu ci gaba da karanta shi ice alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga allah ubangijin kai. wasalatu wasalamu ala nabiyina muhammad tsira da aminci su tabbata ga mu annabi muhammad allah da ya balagha al-mubin wanda ya isar da saƙo wanda yake mabayyani wa ala alihi haka na Allah ya tsira da aminci ga iyalansa wa ashabihi da sahabbansa na lahun bi ihsan da wanda suka bi bayansu da kyautatawa ila mutum har Allah ya tashi kiyamarsa har ranar sakamako amma ba da yace bayan haka fa inna kathiran minan nasi hakika da yawa daga cikin mutane ya ji haluna kathiran min ahkami sujudi sahwi sun jahilci da yawa da dama daga cikin hukunce-hukuncen sujudar mantuwa fi salati wacce ake yi a cikin sallah faminhum man yatruku sujudar sahwi fi mahalli wujubi daga cikin mutane akwai wanda yake barin yin sujadar mantuwa a inda ta zama dole kuma a yi ta wa minhum man yasjudu fi ghairi mahalli akwai kuma wanda yake yin sujada mantuwar ba a gurin da ake yin ta ba wa minhum man yaj'alu sujuda sahwi qabla salami wa in kana mawdi'uhu ba'da daga cikin mutane akwai wanda yake yin da mantuwa kafin ya sallama tare da cewa gurin da ya kamata ya wannan da mantuwar bayan sallama ya ɗauki kabali ya kai ta ba'adi ko ya kai ba'adi gurin kabali akwai masu yin wannan wani ku dama inda ma ba a yin sujudan mantuwar wannan kuskuren ba a yi masa sujudan mantuwa sai je maka sujudan mantuwa a karɓa da hakuri. <laughs> mala ya ce wa minhu daga cikin kuma wato ainihin mutane akwai man ya sudu ba da salama wanda yake sujuda bayan sallama wa in kana mawdi'uhu qabla ta ce gurin yin wannan sujuda kafin sallama walida saboda wannan dalilan kanat ma'arifatu ahkamihi muhimma jiddan sai zama sanin hukunce hukuncen sujadar mantuwa ina da matukar muhimmancin gaske la siyan malil a'imma tun ba ma ga limamai ba alladhina yaqtadi yaqtadi nasu bihim wanda mutane suke kwaikwayo a sallah وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم kuma suka ɗauki nauyin? bin abin da shari'a ta shar'anta abin da Allah ya shar'anta musulunci ya zo da shi a cikin sallolinsu allati ya ummunan musulmi na biha wanda suke wato shugabantar musulmi da su ko da wannan shari'a ba a hababtu don haka sai na so an uqaddima li ikhwani ba'dan min ahkami hadha al dan haka sai na so in gabatar wa da 'yan uwana musulmi wani sashi na hukunce hukuncen wannan babi na sujadar mantuwa Rajiyar min Allah ina mai fata daga wajen Allah ta'ala maɗaukaki an yamfa a bihi ibadahul mu'mini da ya amfani bayansa muminai muminai da wannan littafi fa'akul musta'inan billahi ta'ala don haka zan ce ko nake cewa ina mai neman taimakon allah maɗaukaki mustalhiman minhu tawfiqa lis-sawabi ina mai neman kuma ya kimsa min dace da daidai a abin da zan faɗa ko ita ce gabatarwar da yi kafin shiga littafi a ko daga gabatarwa za ka san ya kwaikwayi malam ko ta ta a gabatarwa ya ce kana gabatar da abin da ba kamata ka gabatar ba kana jinkirtar da abin da ba ka kaga tun daga nan fara ma ka shaka shankara na ga an shiga ciki to shi wanda ya koshi da karatu haka yi duk maganarsa karatu ce kuma ko da yaushe in ya ta za ka kokare ki za ka fahimta ka gane dan shi ma nan bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama ya rasu idan ya zo ba da karatunsa duk sanda ya zo garin makka aikin umara ko hajji ko ziyara ta kawo shi zuwa wajen wani to ayoyin da aka karanta a magariba su ne darasin da zai yi adai bai san abu mai liman zai karanta ayoyin da limamin ya karanta su ne tafsirin da za a yi tsakanin magariba da ishi haka yake yi ko a madina ko a makka kuma shi baka isa idan ka zo ka zauna yana karatu a gabansa ka zama dan kallo ba in abu yake lissafuwa ya ce magana akan wannan abin ya taka su gida biyar in ya ce na ɗaya kaza na biyu kaza sai ce na hudu aka ga sai na uku ko sai ce na hudu sai ce ko sai nuna ka in ba ka tare da shi za ka rikici in kana tare da shi za ka ce ala gafa ta malam na uku za ka faɗa daga biyu ba ka faɗo na uku sai ce to ai to haka ne to in kuma ya zo gurin abin da ya faɗa ya sake dawowa kansa ko kuma bayanin sai sake biyowa ta kai sai ce amma muka ce a wannan abu saboda haka dole sai dai ka zama tare da shi shi ba a zama gabansa a karatu ka zama kawai dan miji mu tashi a a karkaji kana kiyaye abin da ake to kuma irin wani kan gadar da malamai to shine sai ce sujudus sahau sujadar mantuwa in an ce sujudus sahau ice ibaratun an ta yi. kamar bayani ne akan wasu sujadu kwaya biyu yasjuduhum al-musalli waɗanda mai sallah yake yin su da jabaril khalali don ɗora giɓin da aka samu a sallah ko don ɗora karayar da aka samu a cikin sallah alhasil fi salati wanda ya faru a sallar mai sallah min ajalis sahwi a ta dalilin mantuwa da rafkanuwa wa asbabuhu talata, abinda suke jawo sujadar mantuwa uku ne inda ka sani ba yanzu ka sani abinda suke jawo sujjadar mantuwa uku ne ba su da na hudu ice a ziyada yin ƙari a sallah da mantuwa wannaƙas yin rage a cikin sallah da mantuwa washak da kokonto kan abin da ka sallata yanzu ba ka da ta ƙari kai rage kai ka zama cikin wato ainihin rudani to waɗannan su suke jawo a yi jirgin mutuwa su kaga in kana bin wannan a hankali a hankali kana kiyaye kana faro ina faruwa da kai sai ka tsaya tsaye sai ka ji a wani bangaren ci ko ƙari kai ka san me ke ragi kai ka san me ko kwanto ka samu kanka a ciki ka kasa tantance nawa kai to ka san inda ka sa gaba to haka suke ba da su daga shi har malamin su kaga da ya kwaikwaya sai ce to a ziyada mu ɗau ƙarin iza zadal musalli fi salatihi qiyaman idan mai sallah ya ƙarin tsayawa a sallarsa au qu'udan ko ya ƙarin zama a sallarsa au ruku'an ko ya ƙara ruku'u a sallarsa au sujudan ko ya ƙara sujada a sallarsa muta'ammidan amma da gangan ina sane na salatu wuce sallar ta lalace wannan ba ba shi muke magana Ka ga wata dabara ku mu ɗauki ƙari yace ƙarin ma ba kowanne ake wa gyara ba sai wanda ya faru da mantuwa da rafkanuwa amma kana sane ka ce Allah yau da asar hudu ce da tsayawa zan maka to ba kai a wannan sallah an gane ku ba za a karba ba ta lalace saboda da gangan ka kara ma abin da babu shi sai ce to wannan kenan kaga wannan dama ba kansa ake magana wannan ko irin wato wata fa'ida ce riba kafa ce kafin a shiga abin da za a yi magana a kansa kuma anan za mu tsaya a kira sallah sai a tambayo Allah yaushe za su yi eh. yake cewa akwai littafin da na rubuta da ajami littafin taskar shirya wanda ya kunshi littafi guda uku a cikinsa ɗaya nagartacciyar ganuwa don tsare imanin 'ya'yan 'yan uwa shine na tauhidi ɗaya jagora na gari shine ɓangaren fikiru ɗayan kuma a bar begen mumini rayuwar badaɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya shafi tarihin rayuwarsa yace to wannan littafin jagora na gari na fiƙihu a cikinsa na yi bayanin abin da ya shafi sujidar mantuwa sai nake cewa a ciki dama tambaya ce da amsa wani kuskure ne sujadar mantuwa ba ta kawar da shi barin rukuni a cikin sallah shine kuskuren da sujjadar mantuwa ba ta kawar da shi har sai bayan mai sallah ya yi shi haka ake koya wa yara sai ce to a nuna cewar shi sujjadar mantuwa ba ta iya kawar da shi an yi kuskuren barin rukuni har sai an zo da rukuni sannan za a iya yin ta aiki misali shine mutumin da ya manta bai ruku ba sai tafi sujada to da zai zarce a sallarsa a can ƙarshe ce zai yi sujadu guda biyu saboda bai ruku ba ba za ta gyara masa da haka idan har da ya tafi sujada ya tuna cewar ai bai ruku ba to sai dai ya fasa sujada ya dawo yi ruku'un da bai ba sannan ya je ya sujada to sannan sai i gyaran su da sujadar mantuwa ta masa aiki an fahimta ku in ku har ya wuce ya je irin wannan abin da ya manta bai yi ba a raka'a da take biye da wannan ma'ana ruku'u ya manta bai ba a raka'a farko ba shi ya tuna ba sai da ya je ruku'u raka'a ta biyu to ba magana zai ciya da wata farko saboda in ya bata kuma zai sake lalata rukun wannan ku ko da haka to kawai shi kenan wacce raka'ar ta tashi daga aiki saboda rukuni aka bari a cikinta kuma dama da za a iya zuwa da shi a je a yi gyaransa da sujjadar gyaran sallah ya wuce an fahimci bayanin wannan shine abin da ake zuwa faɗa to amma shi yaro dan karamin irin wannan dan firamare in ka ce za ka yi masa wannan bayanin a cikin karatu sallan ma dama ba ta zama dole a kansa wata ran ayi wata ran aiki ayi ta safa a ƙiyin ta dare to kuma ka ce za ka masa gyaran su da gyaran sallah da bayaninta filla filla ba sun ƙinya da shi ba to wannan ana yi ne a matsayin wani ɗan guzuri kafin su tasa san cewar ma ana iya kuskure ana iya gyara a cikin sallah shine sai aka ɗan yi wannan bayanin cewar kuma da aka ce ita idan an yi kuskuren ita sujjada da ake din in ma dai kafin sallama in ma kuma bayan sallama ina na kawo wannan a cikin bayanai to ko abin da so in sanar da yaran su san a gyaran da ake wa sallah ana yi da wasu sujudu guda biyu kafin a sallama ko kuma ana yin su bayan sallama amma me za ka yi ka yi sujada kabali me za ka yi ka yi sujada bali? sai sun wuce karatu na firamare ko kuma sai sun yi wayo a firamare ka fahimta ku wannan shi ne na malam an kamar bayanin da haka na hadisin da kusa da sarasara da yake cewa yara in sun ta shekara ko kaya sa sarasara eh in sun kai goma da su ba haka shi yanzu aka ci kamar na ji bayanin ana bayanin cewa tun da hakkin allah ma an ce sun shi ya kai shekara goma za a ke yaro ne ne ke a wayannan shekarun ma an tare ko za a iya kasance cewa ta yi ne haka ya eh, wannan istinbadi ne da kuma ijtihadin wasu daga cikin mana amma ba nasi ba cewar tunda hadisi ya zo ku umarci ku da yin sallah suna da shekara bakwai ku matsa wajen sa su idan suka kai shekara goma kuma suna wasa da ita annabi ya ce ku dake su sai wasu malamin suka ce to su abin da suka fahimta daga wannan hadisi tunda dai haƙƙin Allah kansa kamar sallah ba a ce a da yaro ba sai in yana da shekara goma in bai ba to da kuma haƙƙin da ba na Allah ba a ce za a da yaro don bai samar da shi ba a ƙasa da shekara goma su suna ganin ba za a da yaro a ƙasa da shekara goma a wani abu da bai kai girman sallah ba an fahimta to wannan ijtihadi ne ba nassi bane daga manzo saboda su ƴaƴan iri iri ne Allah da ya wani ah gashi manzo yana ana suna ga mana yayi wa manzo hidima shekara goma amma bai taɓa yin abin da manzo ya ce turba ko ya ce me yasa ba kai kaza ba ko ya ce me yasa kai kaza ba su taɓa yin haka da shi ba irin sa muke da su yaro ne aka zo da sabo kujera kushin chairs rana aka shigo da ita gidansu sai nemi kusa sabuwa duk inda ake dora hannu sai da ya mata alama in ya tsira sai ya haka ya haka sai tafi kuma wancan wurin da ake dafa shi ma sai ya tsira sai ya haka ya haka. sai da kowanne wurin da ake dafa ya samu rabarsa ba an kara ba sai bayan an gadi ya gama ba to wannan ka ce masa yana cikin wanda za a ce ka shekara goma da shi sai kuma yaran da na jin mako na taɓa faɗa babansa ya je siyo ɗaya eh, daga can babansa ya je siyo irin fulawan nan da ake sawa a cikin ɗan wato ainihin kasko Ɗan gida wato ɗauki harama saboda haka yaron nan da ya zo ya tarar da an kawo musu sabon abu gida ga shuka mai kyau a ban sha'awa in ya zo ko in ya kama sai ya tuge ta daga ciki sai ya jere ta sai ya tafi wancan kasko sai ya shuge ta sai ya zo sai ya jere sai ya jera babansa su duk gaba daya to inda za ta inda matsalar take fitowa nan ne nake so magana Wuce damar da aka baka a matsayinka na mai tarbiyya shi kuma da ya kule uban ya zuwatar da wato asara ga ta a fili da ya tattar hannun nasa sai ya daure ce ba dai hannun ne kake ta hannu kake tuttuge kake mutane barna da shi ko sai ya daura hannu Ko sai ya daurin ya tsanani bayan an jima kaɗan jin haushi ma sai ya fita ya bar shi a ɗauran uwarsa da ta zo sai ta tar da hannun har ya fara kumbura saboda saƙon jini baya kaiwa inda ya kamata sai ta kwance masa duk da ta kwance sai zama in ya ɗaga hannun sai ya taho ya saki sai ce kai ɗaura nan fa tana gafa ya yi wa yaran nan illa da aka ji sai aka ce ai sakon jini ya daina wucewa daga nan zuwa sai dai a cire ya hannayen daga nan zuwa sun tashi daga aiki kaga horo bai yi ba irin wannan shi aka hana shi ne ba a su wuce gona da iri a gurin ladabtarwa ko kuma tarbiyyantarwa shi kuma abinka da yawo bayan an cire hannun sai zo ya samu uban su ce abba dan allah ka damu da hannu zan daina maka kinji sai hawaye shi kuka uban kuka o to irin wannan ne shari'a ba ta su in an ce a yi doka ka zage iya karfinka sai ya ji a jikinsa duk jini ko ina shari'a ba ta ba da wannan ƙofa amma idan yaro ya zama wato ina da wata ɗabi'a irin ta fuska da rashin wato ainihin nutsuwa to in kai masa doka wanda yake na tarbiyyantarwa da ladabtarwa da sawa a hanya don bai sa shekara bakwai ba wanda zai ce da kai ka saba wa nasin yanayi ne yake sawa aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallama ta rike marayu ɗayan ɗan uwanta take cewa takan da yaro har ya kwanta ƙasa ya birgima in ka ga ya birgima ai da zafi ko to kuma an ban maka marayu wanda za ci haka da ke shi ya birgima in ka ji birgima ga yaro dan shekara nawa ne galibi irin waɗannan masu shida bakwai ɗin takwas an gane ko sun za ka da ka kwaɗe ma birgima to ka koma irin wani dalilin suna nuna cewa ba dukan ne ba ya ba ana amma dai ana gaya maka in za ka yi ka yi shi daidai da yadda shari'a ta ce in ma wani wannan za ka yi na horo ka yi yadda wato bai zama ka yi horon ɗaukan fansa da ramuwar gayya ai eh, wannan shi ne kuwa na game da eh da eh da bayan Azar, da bayan la'asar da bayan magariba da bayan isha'i da bayan asuba duk ba za ku ka'idar ka ce astaghfirullah sau uku ka yi irinsa allahumma anta salama milka salam ta ya zan jalali wal ikram <clears throat> ka yi abin da ya shafi subhanallah alhamdulillah allahu akbar talatin da uku uku ka cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir da sauran abubuwan da ya tabbata irin su karanta su kulhuwan lahu falak da nas ka fahimta ayatul kursi wannan duka suna tarayya sallolin asuba ce take kana da dama kai tayi har zuwa rana ta fito kana da wata gara basa da lada na musamman daban da wancan abin da ya karanci yanzu ke galibi ana ce assalamu alaikum liman maka kuma waiwayo wani ya fice daga wani lokaci mai alwala? misali da daga wani yanayi ne kare daga wani yanayi daga wani yanayi yawa daga wani daga ina ne don ne a wata wani to misali mutumin da yake alwala ya wanke tafukansa ya yi kurkurar baki ya sha karwa saura mai wankin fuska ko Ya ce sai ya hutu mana ya tusa shin tun da yanzu bai gama alwala ba za a ce wannan kutsuran alwala ya kare an fahimta ko ku a'a sai ya gama ta kaf sannan ne in yi hutu ta kare an gane ko idan tusa tana karya alwala bayan ta gama cika ai ko ina ga ta karya ta bata gama cika ba ya fi sauki ko eh? saboda haka da ka fara baka kare ba kai tusa da ka gama sannan kai tusa duk tusa tana karya ta fahimci inda sa gaba eh, an samu wasu wanda ruwan cewa aikin jirgin alwalar ba to don kayan tusa ba wani matsala sannan take karya a inda ta cika ta karya ta to a tana gutsure ta karya ta yafi sauki aka kula ma ko a ce misali kamar misalin da wasu suke barwa cewar wani bawan Allah ne bai da lafiya kusa mutuwa sai tarkato 'ya'yansa su su goma ce kowa zai zo da sanda suka zo kowa da sanda sa sai ce a tattara sandunan guri daya a daure aka tattara aka daure sai ce wa babban karbi karya min su a tsakiya isa gwiwarsa yayi yayi iji zai karya kashin sai ce a ba su karbi sai ce to ba kanin ka har sai da suka kare kabba wanda ya karya sai ce to kuwa ya dauta sa shi kuwa ya karya min ta hannunsa sai babban babban babban babban kuwa yana karya an gane ko sai ce to in kuna haɗe ruguza ku zai wahala amma in kuka zama a rarrabe cikin sauƙi za a karyar za ku kiyaye da wannan ko bayan rai an gane ko to da ku to kuma sai aka zo aka ce da kai ga wani abu da zai karye wannan haɗaɗɗin gaba ɗaya lokaci da to ina ga suna wawware subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka da atubu ilayk